Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sarfila hashin gumel ne tare da baba ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar talata 17 ga watan mayu na shekarar 2022. kafin guji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilo a jiya Litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kora dakarun Rasha a yankin kaki ba a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Firaministan kasar Girka akan jagoranci da kasar da bayar na taimakawa mutane bayan mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. kanin shugaba joe biden kuma ya ba da izinin tura dakaru kasa da 500 zuwa kasar somaliya da ke gabashin afirka domin gudanar da ayyukan yaki da kungiyar alshabab mai alaka da alka'ida To kanar labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin Abuja ta cafke wasu 'yan bindiga da suka addabi yankin na Abuja. wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu faranta rai mun daɗe muna kira ga hukumomin najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi ma mun fara ganin sakamako haka kuma za ku ji cewa hukumomin tsaro sun samu nasarar wawar wani bam da aka dana a wani babban sansanin 'yan gudun hijira da ke maiduguri ɓangaren sashin bom suka suka duba suka tabbatar cewa bom ne kuma abin da ya dace su yi ne su tabbatar cewa bai tashi ba kuma sun yi gasu ba sun fasa shi sun kwaso abubuwan to sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin mu kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Rasha a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta akan iyakar wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin wani babban jami'in tsaron amurka ya ce sojojin ukraine suna gab da iyakar rasha da tazarar da bata wuce kilomita uku zuwa hudu ba bayan dakile yunkurin rasha na neman kwace kake birni mafi girma na biyu a ƙasar ukraine sojojin ukraine sun ce sun sake kwace garin suna kuma neman kura mayakan rasha daga inda suka kafa tunga a izium yayin da suke mai da hankali akan kudu maso gabashin yankin donbass zelensky ya faɗa a wani jawabin bidiyo da yammacin ranar lahadi cewa ukraine tana shiryawa sabbin hare-haren rasha a donbass da kuma kudancin ukraine a hali da ake ji kuma shugaban amurka joe biden ya gode wa prime minister kasar girka kriakos A kan jagoranci da kasarsa ta bayan na taimakawa mutane bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar white house game da yakin da ake gwabzawan mitsotakis ya kai ziyara a washington ne domin halartar bukin shekara da aka jinkirta saboda cutar covid-19 wanda ake yi kafin yakin neman 'yanci na ƙasar girka wanda aka kwashe sama da shekaru takwas ana yi lamarin da ya haɓar da tsohuwar daular ottoman sai dai batun babban yakin da ake gwabzawa a nahiyar da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya shine fi ɗauke hankali fiye da bukin yayin da biden ke kokarin haɗa hancin ƙasashen yamma su matsawa rasha lamba ta kawo ƙarshen yakin yayin da turai take neman hanyar janye kanta daga makamashin rasha mr takis ya ba da shawarar mayar da girka dandalin makamashi wanda za ta iya kai mai daga kudu maso yammacin asiya da gabas ta tsakiya zuwa gabashin turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya ba da izinin tura dakaru kasa da ɗari biyar zuwa ƙasar somaliya da ke gabashin afirka domin gudanar da ayyukan yaƙi da ƙungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida in ji wani jami'in fadar white house a jiya litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin shugaba biden ya amince da bukatar da ma'aikatar tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin amurka a gabashin afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan amurka mai dorewa a somaliya in ji wani babban jami'in gwamnati yana shaidawa manema labarai ya ce dakarun za su fito ne daga sansanoni da ke kusa a nahiyar afirka camp limonier da ke kusa da jibuti shine tungan farko na ayyukan rundunar sojan amurka a yankin kafin janyewar amurka ta ajiye dakaru kimanin 700 a cikin kasar ta afirka wacce ke fama da tashin hankali da rashin zaman lafiya tun bayan juyin mulki shekarar 1991 wanda ya rikide zuwa wani mummunan rikici da ya hada da shugabannin kabilu masu gaba da juna ƙungiyar tayar da kayar bayan ta bayyana ne a shekarar 2006 inda ta yi alkawarin kawo kwanciyar hankali ta hanyar kafa tsauraran dokokin shari'a ko kuma dokokin musulunci tun daga lokacin kungiyar ta girma tare da kai hare-hare a wajen somaliya ciki har da kenya da kuma uganda jima kaɗan baba zai sake dawa da labarai amma kafin nan bari mu leƙa najeriya inda rundunar 'yan sandan birnin tarayya abuja ta samu nasarar damƙe wasu 'yan bindiga da ke addaba yankin iyakar jihar neja da abuja daga babban birnin tarayya Ga rahoton Hassan mai na kaina. a ci gaba da tunkarar matsalar tsaro yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta cafke wasu rikakkun masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa. akan iyakar yankin babban birnin da kuma jihar Niger. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan birnin na Abuja CP Babaji Sunday ke mun karin bayani. Abin da ya faru shine akwai wasu ƙauyukan eriyan Abaji ana kira wurin Yaba Adaba boda ne da Niger State. Wayannan 'yan kidnappers da bandits suna zama a wurin to sai muka samu labari. To sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes Destiny Hunters muka far musu da muka samu ah, labari. labari to Allah cikin ikonsa da muka far musu to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikinsu kuma muka samu recovery na gpmg wani uh, bindiga wanda ji gida mai sarrafa kansa daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan ya kai mu inda wato inda suke zama cikin daji to anan suka ce eh, muka sake far musu kuma muka sake samu uh, ak-47 guda uku daga bayan muka koma kuma muka samu ak-49 guda daya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen sun muku bayanin kaɗan daga cikin reliefkan da suka aikata baya eh sun gaya mana sun ce su suke kidnapping mutane ta eriyan kwali abaji da can gurin kuje sun ce su suke kamar kun kama suna cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Niger? Eh a boda ne bangaren jihar Niger amma muna shiyarin boda ba a ma gane iyakan don ita adaban da mayaki din duk kusan a haɗe suke e to a nan muka kama. Kamar waɗannan bandit din sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu ya zuwa yanzu ko za ka yi wa masu sauraron ƙarin bayani? Don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyan Abuja sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies duk muka shiga daji muka yi operation kwana uku duk dajin da suke surrounding abuja muka fatattake su to ko mai masana tsaro ke cewa akan haka Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu faranta rai. Mun daɗe muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi. Kuma mun fara ganin sakamako lalle abu ne na farin ciki na kuma yaba musu. Wayannan wanda suka yi runduna ce ta karkashin hukumar 'yan sanda ta Abuja ta yi wannan muna yaba mata kuma muna ƙara mata ƙarfin gwiwa ta ci gaba da irin wannan don ta ringa cikin gaba da kuma nasara ga irin wayannan yan bindiga karya musu lagwa da kama wanda za a kama wayanda suka ki a kama su ma harbe su ya harbe to lalle tattara bayanai da tantance shi ne zai bayar da irin wannan nasarar. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin sun mika ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh khalifa bin zayed al nahyan wanda ya rasu a ranar juma'a haris da blinken sun gana da sheikh mohammed bin zayed al nahyan dan uwan marigayi shugaban wanda shine sabon shugaban kasar hadaddiyar daular larabawa kuma wanda ya riga ya kasance mai tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma gaba da haka mataimakiyar shugaban kasar ta tattauna akan ayyuka da tunawa da sheikh khalifa wanda abokin amurka ne kuma amintacce ne ga gwamnatoci da yawa in ji ofishin haris a cikin wata sanarwa mataimakiyar shugaban kasar ta taya sheikh muhammed murna bisa zaben da aka yi masa a matsayin shugaban kasar hadaddiyar daular larabawa bayan ganawar blinken ya ci abincin dare da ministan harkokin wajen kasar shaka abdullahi bin zayed al nahayan wannan ita ce ziyara mafi girma da gwamnatin baji ta kai a kasar mai arzikin mai cibiyar hada-hadar kuɗi a yankin tawagar ta hada da sakataren tsaro lord austin da daraktan hukumar leƙen asiri ta cia william barnes da kuma wakilin sauyin yanayi john kerry a ƙarshe hukumomi sun ce wani ɗan cirani ɗan ƙasar china shine ya kai mummunan hari akan wani coci da ke kudancin jihar california ta nan amurka saboda kiyayyar mutanen ƙasar taiwan maharin ya kashe dr john cheng mai shekaru 52 kana ya jikata wasu mutane biyar a lokacin wata liyafar cin abincin rana da cocin presbyterian na 'yan taiwan ya shirya a wurin ibadar cocin da ke laguna woods a cewar hukumomi a wurin wani taron manema labarai a jiya litinin shugaban jami'an tsaro a gundumar orange don bass ya ce dalilin harbin shine nuna bacin rai tsakanin wanda ya harbin wanda aka gano shi ba amurke dan kasar china da kuma al'ummar taiwan china dai tana ikirarin cewa taiwan wani yanki ne na kasar ta kuma bata yanke hukuncin tilasta wa tsibirin ta koma karkashin ta ba Bas ya ce wanda ake zargin ya tuka mota zuwa cocin a gundumar ta Orange inda bai saba zuwa ibada ba ya tsare kofofi kana ya fara harbi a cocin. dan bindigan yana dauke da kwalabe guda hudu mai cike da mai da zai tada wuta a cikin coci in ji babban jami'in tsaro. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gano wani bam da aka dasa tare da warware shi a sansanin 'yan gudun hijira da ke Dolari Camp a garin Maiduguri da ke dauke da 'yan gudun hijira masu yawan gaske. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna daura biyu. rundunar 'yan sandan jihar Bondo ta gano wani bom da aka tasa a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira da Lore Camp da ke nan cikin garin Maiduguri da kuma ke da yawan 'yan gudun hijira a makare a ciki. Rundunar ta ce ta gano wannan bom din ne sakamakon bayanai da ta samu daga wajen mutane da cewa sun gano wani abu wanda ba su yarda da shi ba kuma abin na dauke da na'urar ba da wutar lantarki da ake kira sola ko da aka je aka bincika sai aka gano cewa bom ne. Rundunar ta ce ta samu nasarar warware wannan bom din kafin ya tashi kuma babu mutum ko guda wanda ya ji rauni. wani sansanin yan gudun hijira ne da kam na ɗaya daga cikin manyan sansanoni yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri wani har ila yau ba kai gari ta ba kwamishinan yan sandan jihar borno alhaji abdu umar ya mana ƙarin bayani game da wannan na'urar bom da aka sami a uh, nutsuwa a sami haɗin kai tsakanin eh, jami'an tsaro da mutanen gari sakamakon haka ne yau da su safi ina tashi a cikin mutanen gari wani ya kira ni cewa sun ga wani abu mai kama da tukunya kuma da panel wani ana tsammanin cewa bom ne to eh, yi bayan kasa sa gwiwa ba ni ma na kira ma'aikata na na bangaren sashin bom suka suka duba suka tabbatar cewa bom ne kuma abin da ya dace su yi shine su tabbatar cewa bai tashi ba kuma sun yi gasu ba har sun fasa shi sun kwaso abubuwan to Allah ya taimake mutum da da lori IDP kan wan ne shi ya fi kowa ko ina jama'a inda a ce wannan ya tashi to da ana wata kuma sai a ce ga wata a sai kasance yanzu muna wani sabon labari amma Allah ya taimake mu su yan bom disposal na wasu cire wannan abu yanzu an warware wannan bom eh babu shi yanzu bai tashi ba barbashin shi ba muna da shi yana wurin to ranka dai ana kyautu zanka musu wani ne da dasa wannan bom din eh to dama mu kan mai masu mana wannan illan baya wuce yan ISIS da yan Boko Haram da ISWAP ISWAP dai su yanzu su suke dan mu'amala da yan mutanen cikin gari kuma muna ganin su za su sa su zo su sa wannan abun ta tsallaken katanga na kusa da mutane ne na zai tasiri in ya tashi. wani mataki aka dauka dan ganin cewa babu wani bom da aka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa wani wanda iya tashi daga baya idan an bar wurin yanzu nan suka dawo sun tabbatar cewa wannan kwaya ɗayan ne kuma babu wani a wurin kuma dai jama'a an sanar da su cewa an sun sake ganin wani abu mai makamancin haka su sanar da mu kwamishinan ya ce akwai kuma wasu da suke kokarin tada zanga-zanga a cikin garin maiduguri sakamakon abin da ya faru na batanci ga mazan allah amma sun murƙushe wannan lamari a zaman da muka yi dukkanin jama'an na zayyana sun yi alkawarin za su koma su sanar da mabiyansu da masu goyon bayansu akan illar tare tarzoma kuma cewa ba za a tare tarzoma ba a jihar borno domin ka a sami matsala tun da kwanan nan muke fita daga cikin babban matsalar mu ta yan boko haram. kwamishinan yan sandan jihar borno kenan alhaji abdu umar da ke bayani game da abubuwan da ke faruwa a bayan kasa da kuma harkokin tsaro a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazbu 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com a nan washington dc a mu cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai tsaka mai wuya mun sanar ba don Paul biyan ne a kujera ba eh. ba da yanzu ba ma a yanzu nan kama da kasa Paul Biya rashin shi a kamaru da mun ci gaba fiye da haka kasancewan shi ne samu hukuma amma alal ruwan ce da ba shi bane da kai ta yamu mutse da ta yi shekara biyar a yi mulki a kamar ba taba ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Assalamu alaikum zuwa gaskiya ba ma jin daɗin mulkin kurbiya da yake yi a ƙasar nan domin ya mayar da mulki ya zama kamar sarauta fiye da shekara arba'in mutum na mulki shi ɗaya shi ɗaya hakan nan ya ki bari 'yan baya masu tasowa su masu ɗauki fili da ƙasa nan na nan ba ci gaba dishashin min da nan duk sai kashe-kashe mace-mace yaƙi na yau daban na gobe daban abu ya kasa ci gaba shi kuma ya ki sauka ya bar wa 'yan baya hakan nan gaskiya bai dace ba muna buƙatar canji ni ne garba abubakar eh, wanda yake jam'iyyar din rdpc eh aikin da mai shugaban kasa fulbe yake yau shekara arba'in abubuwa da yawa da ya yi ya kyautata mana kuma ya gyara wasu abubuwan da suke nema su ɓaci bayan haka da akwai kun san cewa duk abin da mutum yake da akwai za a samu dan kuskure a ciki amma an ka kuka lura aikin da ya yi mai kyau da gyaran da yawa kamaru suna nan da yawa muna fatan allah ya ci gaba shi karfin gwiwa da kuma fasaha na gyara sauran aikutan da yake gaban shi gyarorin hanyoyi likitoci da sauran filayen wasan bol da kuma makarantu da duk abin da zai taimaka wa al'umman kasan kamaru assalamu alaikum a kwanan baya da na je kamaru na samu damar ɗaukar wannan shiri na muhawara ta musamman da muka ɗauka tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka san kamaru cikinta da wajenta wato alhaji rilwani rubutu na jam'iyyar cpd a mai mulki ta shugaba biya. da kuma Alida na jam'iyyar adawa ta SDF. In kuna biye da mu kun ji mu mun kwana biyu muna tattaunawa yau a cikin shirin za mu duba shin akwai demokuraɗiyya a Kamaru duk mai son buri ko kuma duk mai buri na siyasa za a ba shi damar ya cika wannan buri din. Sannan kuma ana ganin shugaba Paul Biya da kansa ba tare da an matsa shi ba zai iya sauka daga wannan karagar mulki da ya daɗi a kanta ya bar wani ya hau. bayan haka ya kamar za ta kasance bayan shi paul biyar din ne duwannan na cikin abubuwan da za mu tattauna a ci gaban wannan muhawarar da muka kawo muku daga can birnin duwala na kamaru da haka eh. na cikin jama'iya kuma na cikin kungiyar da aka hada a karkashin shi amma kuna da saka tarayya yan adawa ne suka yi eh. wato ba su fito karara sun nuna cewa tarayya ba ne shi aka tura shi aka ba amma kasan ai tarayya yan adawa ne suka yi shi sa ya kasance shi ne ci na zaɓe a na ku lissafin ba ba shi kenan aka juya aka juya aka cire alkali wanda je karanta wanda ya ci aka cire shi aka saka wanda je ba mafulbe mulki nawa ya cira ciki biyu ne kaso 39 da ya ci john fundi da bishi da kaso 37 bisa da tun daga nan sake haka ɗan ba sake kana da kana ina ya zai ke ɗan jiya ne kaɗai take tsayawa takara wanda yake ta kankan ba yanzu yake ce shi ya cika kaso goma sha biyu samu kwafi yanzu zai ba magana tun da su dama alhaji ruwanu ehm, kana ganin za a iya kai wani lokaci da paul biya zai ajiye mulki daga kashin kalminsa ya bai wani dama ya koko dai kamar da su alhaji eh, ali suke faɗa sai ya mutu akan karagar mulki shi yake kokari yanzu yayi ne tunda shi ya ga cewa ya riga ya mayanta eh. yana kokari ana shirin wanda za a ba wa yana nan sun san shi amma abuwa yake ba za su san sunan ba san sunan shi ba amma ka yadda fi sabbi da zahi a kamar kamata da cewa kai dan gabiya ne hmm. shugaba kulbiya zai aji mulkin nan ya koma gefe ɗaya da ransa da lafiyansa zai aji ya ba da ragin mulkin nan ga kafin lokacin ya ajiye in dai bai mutu ba zai ajiye nan da shekara nawa yato yanzu shi ake ake shirin yanzu alhaji ali kaya da pulbe zai sauka a daga mu ya pulbe kan baji ba da mulki ba domin duk aikin da ya yi saboda tabbata mulki saboda mulki aka mulki domin rashin gaskiya ne yasa ba zai ba da mulki ba ba bayar ba domin ya bayar kam da ran shi za mu kama shi a ni shari'a amma yana baje zai yarda ba pulbe baje zai mi mai akan ne da mu masa shari'a mi zargin mu kuke zargin shi da aka ta pulbe ya hada juyin mulki na ƙarya wanda ta kai shi ta kashe al'umma kwarai da gaske eh, wancan tun na farko na ahijo eh, bayan ahijo shekara 1983 eh. ba gaske a ciki saboda a share arewa da haka yanzu ko a gurin ku akwai na biyu ya yayyanka ƙasa saboda ya samu ya mallaki ƙasan yadda yake so ba gani ya don ci gabanta na uku ya canja sunan jama'iyyar wato unc ta koma fdpc ba min da eto wadda ko digo ɗaya da ya ƙi canjawa eh. wato digo na shi ke cewa duk wani shugaban jama'iyan wannan jama'iyan shi ne ji tsaya takarar shugaban kasa shi shi cino shi kaɗai me ba daidai ba ka abin ya faɗa wannan ba daidai ba ne tun da lokacin zaɓe ana faɗan cewa duk wanda zai tsaya amma ga abubuwan da za ka yi takardun da ka za ka ka zo zabe shi ma bai sai ya haɗa wannan takardu alhaji ruwan da allah ya mana yawancin rai akwai mutuwa a rai dole wata ranar paul biya kamar mu dukkan mu zamu mutu ya kake ganin kamar bayan paul biya eh to yanzu dai kamar bayan paul biya mun san ba don paul biya ne a kujera ba da yanzu ba ma a yanzu nan kamar da kata guguwa na yake tafi a duniya kana jin duk kamar bayan da zai rike ta sai paul biya a yanzu kam sai dai sai dai a sake saken salo amma na ji kamar kana son ka ce da ba paul biya wani shi ba na ce ba eh. ba shi dabarun shi ke da rike da kasa da muna cikin yaƙi yanzu a kasa ba wai sai da wani kuke yaƙi ko da wani ƙasa ba kana gana mai kyauta shi ba abin da ke shi yaƙi tsakanin yan kamaru ko ko kamaru da wata ƙasa kasa da wani ƙasa ma da kuma yan kamarun ma ya iya tafiyar da mutane su zauna da ya iya tafiyar da su ko ya iya danne su ya iya tafiyar da su tunda in duk wani abu da ya tashi zuwa kamar wannan an san da za a magance shi ya zauna nan kada ya kare ba mai ya tafi wani waje ya yi tafi da su ne ko ya iya danne su ya eh, yi wannan ne maganin ya iya danne yan kamaru <laughs> ba yan kamaru ma ya iya danne waɗansu al'amuran kwarai da gaske ya kake ganin kamaru bayan bayan folbiya bayan folbiya kamaru kam za a dan wahala kaɗan domin abin da ya haddasa ba karamin abu ba ne kafin a warware shi eh, kamar me a samu kamar me bayan abu ɗaya ko biyu da ya haddasa mu zai kawo matsala bayan shi paul biya ya ba ma yan uwan shi dama su sati kuɗaɗe masu ɗumbu yawa a ƙasar kamarun yawa wannan ya kawo ne ga magana cin hanci da rashawa akwai ta a kamaru so so na ga shekara uku muka muna fitowa na farko wato da ana ba da lambar yabo eh. na ga da ba da ya taba samun lambar yabo din har yau muke fitowa na farko a cin hanci da rashawa kamaru din kamaru a tsakanin kasashen afirka a kasashen kasashen duniya ma a duniya duk kamar da duk duniya mu muka fito na farko a transparency ta fitar har yanzu muna da shi na yanzu ya kuke faɗan wannan ko a kare takarda eh. na biyu a ni ba biyu ba kai ne ke magana na biyu paul biya rashin shi a kamaru da mun ci gaba fiye da haka kasancewan shi ne samu muka koma ba amma alal ruwan shi da ba shi bane da kai marita ya mutse da ta yi shekara 25 a yi mulki a kamar ba taba yaki ba lokacin haijo daban ne lokacin yanzu daban ne. ba taba yaki ba bambanci ba taba yaki ne bambanci kamar ta kare girma ne ko ne ta zama kankani duniya ya sake lokacin haijo eh. shi kadai ne ke mulki ba ba ba yanzu ba a yanzu ba shi kadai bane ya gobe ya zama prime minister a wani lokacin da prime minister ana saka zabe ba ministoci wanda ya kada shi ya kada wani ya kada wani amma lokacin ayi to kai in ba kai magana eh, eh, unc ba za ka kwana a ah, gidan yayi sai dai unc yanzu akwai yancin faɗa albarkacin baki a kamaru ka bude radio radio sun fi ɗari biyu ana barin mutane da abin sun da dama a cikin yanzu haka na isa hau zagi paul biya ni duk ba wani wanda zai tambaye ni komai yanzu mutum ya ce shiga rediyo zagi paul biya yanzu a kamaru na ce maka ko bari bude ikinos Eh, su ne na farko shi ya sani haka ne a ana zagin fulbi a kwanan lafiya za shiga a zagi fulbiya mm. akwai zagin da ko da akwai zagi da ko mutum da mutum da kai mishi kamje iya kai kara eh. amma a zage shi dangane da izin aikin da yake yi a ce bai yi daidai ba a ce ya yi zalunci a ce ya yi ha'inci a wannan gujin a ce ya yi kabilanci a wannan gurin a ce ya yi kaza a wannan gujin eh, wannan ka an bamu damu idan aka tuna ayyukan nan a hijiyoyi shekaru ashirin da biyar da ya yana mulki da gina ƙasar nan titina asibitoci makarantu idan ka kwatanta shi da na bai fi su zai na tambayi ba matsayin ka dan ada ba matsayin dan kamaru eh. wa ya fi aiki a cikinsu na kyautata ma jama'a a gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka eh, ayuju ne fi aiki ayuju ya aiki da ga Gaya mutu daga cikin manyan ayyukan da ayuju yi manyan makarantu wanda shi wannan yake faɗa na ga ayuju ne buɗe su enam hmm. polytechnic eh, eric na makarantar diploma manyan hanyoyi ta manyan hanyoyi ayuju ne hanyar jirgi daga yawun da zuwa gamdare hmm. ajo ne hanyar jirgi daga buwala zuwa yawunde ajo ne hanyar da ya tashi daga buwala na har ya isa ba mindan inda yake faɗa ajo ne hanyar da ya tashi daga nan isa ba fusa manyan makarantu manyan asibitoci manyan asibitoci za ka ɗauka a yi lokacin muna da manyan asibiti kamar guda hudu ko biyar wanda yi alhaji rilwanu eh, ka yarda cewa a ya fi aiki ya fi kulbi aiki To jama'a ƙarshen wannan shiri na yau kenan sai rana wato idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da kamuku ci gaban shirin inda za mu yi tambayar shin tsakanin Ahmadu Ahijo marigayi tsohon shugaban Kamaru na farko da kuma shugaba Paul Biya da ya gaje shi wane ne ya fi samar da abubuwan more rayuwa a Kamaru din. Sannan ko mutane suna iya sukan lamirin shi Paul Biya din akwai wani misali da aka bamu na wani mutum da aka daure wadon ya ce falbi yana ciwon kai duk za ku ji wannan bayani a shiri mai zuwa yanzu da madadin bakin namu alhaji sha rubutu da kuma alhaji ali danash sannan da wakilin mu na kamar din awal garba ne ne ali musamman sokoto a washington dc mun ku lafiya to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin na karshe labarai amma a takaici To Filo a takaice, a jiya Litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Rasha a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar ƙasar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta a kan iyakar wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gab da iyakar Rasha da tazarar da bata wuce kilomita uku zuwa hudu ba. a hali da ake ci kuma shugaban amurka joe biden ya gode wa prime minister kasar girka kriakos a kan jagoranci da kasarsa ta bayan na taimaka wa mutane bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar white house game da yakin da ake gwabzawan To dalla a gaishe ka masu sauraro ana maka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu kawo muku wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Kafin mai muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ali ɗan nagari wanda Allah yi wa rasuwa a daren jiya. Wanda za a yi jana'izarsa in an jan kaɗan da hantsi da ƙarfe takwas na safe. wanda za a yi jana'izar a unguwar yayari da ke garin haɗeja a jihar jigawa allah ya ji kansa ya kuma bai wa iyalai haƙurin rashi Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu sai a zirci shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin baba ya kuma kirdaita na gabatar da shirin da kuma jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum.